Bayan da ta share kwanaki biyu tana gudanar da taronta, Majalisar Zartawa ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da amincewarta a kan waɗansu muhimman ayyukan da za su kawo ci gaba a cikin al'umma, wanda kuma ya shafi kusan kowane ɓangare na Najeriya. Kamar yadda minista a ma'aikatar muhalli ta Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibril yake bayyana mun a fira da na yi da shi bayan da aka kammala taron na majalisar ministoci gwamnatin ta amince bisa ga manufa akan muhimman ayyukan da za su kai ga kammala aikin share da gwallon mai da yankin Niger Delta na Najeriya ke fuskanta. Aikin sharan da gwallon mai nan da ya faru a kasar Ogoni da ke yankin Niger Delta. Daya kuma mun nemi amincewa majalisa ne akan wata hukuma da ke karkashin mu, Wacce nan hukuma a turance ana kiranta national biosafety management agency wato hukuma ce da take kulawa da waɗansu abubuwa kamar su nau'in abinci da abin sha da kuma ko dabbobi ko tsuntsaye wadda kimiyya da fasaha ke sauya yanayinsu don a samu karuwa a ƙasa e, misali zan baka shine a kajinmu muna da kajin gida muna da kuma na gona wanda ake kira Gajin agric kaga suna da bambanci to wannan hukuma abin da take yi shine ta lura da irin wayannan nau'in abinci ko abin sha da suke shigowa ƙasar nan wanda an ɗan sauya na yanayin su su kasance duk da cewa ana samun amfani amma su kasance ba masu kawo ni illa ga rayuwar jama'a ba To bayan wannan menene kuma muhimmin abu wanda wannan zaman naku na kwana biyu ya haifar ga ci gaban Najeriya musamman moriya ga talakan ƙasa? To babban abin da talaka zai ji daɗi a kai shine an ba da wannan kwangila na gyaran hanyar Abuja zuwa Kano. Wanda hanya ce mai muhimmanci a bisa ga tattalin arziki har da ma siyasa a siyance. domin daga abuja zuwa kaduna daga kaduna zuwa zaria daga zaria kuma zuwa eh, kano kilomita wurin 400 ne da dori kuma kamfanin julius baga aka bata wannan aiki a kan kudi naira biliyon 155 kuma akwai wasu ayyuka da dama na aikin ruwa na dam dam da aka bayar da arewacin ƙasar nan da ƙasar eh, gabashin ƙasar nan kudu maso gabas su ma an babba da su don a tabbatar da cewa jama'a sun amfana kuma kowa ya san jilazaga ta shahara kwarai wurin irin wannan harka na aiki kusan duk hanyoyin da aka yi abuja ka san su suka yi kuma aikinsu akwai aminci to an ba su wannan aiki wannan aiki shine muke ganin abu ne mai muhimmanci ga gwamnatin nan za ta tallafa wa mutane mu musamman a arewacin ƙasar nan don wannan babban hanya ce duk wani hatsi da wani tumatur da ake sayarwa daga arewa zuwa kudu wannan hanya ake binta yan baicin hanyar jirgin ƙasa babu wani hanya mai muhimmanci da ya kai wannan hanya a wurinmu to an ba da kungila wannan aikin ministan ma'aikatar muhalli ta najeriya kenan alhaji ibrahim usman jibril a tattauna da na da shi a abuja bayan da aka kammala taro na kwanaki biyu na majalisar zartura ta najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya